لكثرة المنافقين وسهولة الانخداع بهم يجهل حالهم كثير من الناس بل لقد خفي بعضهم على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه فيما أوحى وممن حولكم من المدينة الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ولا تعلم مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال الإمام الذهبي رحمه الله فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات فبالأولى أن يكفي حال جماعة من المنافقين الخارجين عن دين الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم على العلماء من أمته وإذ خفي ذلك على على العلماء كان خفاؤه على العامة والجهماء من باب حول وعسل أيها المسلمون حركة النفاق بدأت بعد انتصار الإسلام في معركة بدر وحينها شرق المنافقون بالإسلام ولم يكن بإمكانهم مواجهته صراحة وليس لديهم الاستعداد للدخول فيه عن قناعة وطواعية فاختاروا طريق النفاق وبئس الخيار وكفاهم خزيا وعارا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار واستمرت هذه النبتة هذه النبتة الخبيثة عبر تاريخ الإسلام تختلف أسماؤها ومسمياتها وفائل ووفائلها وتتفوق في أعدادها وزاياتها أما بواعث النفاق فهي أجراد نفسية ومطالب دنيوية وحب للشهوات وتفضيل مراد النفس على مراد الله فهذه الأشياء تمنع أهلها من قبل من قبول الحق وتحملهم على معاداة أهله وإبطال السوء وإبطال السوء وكراهة الحق والتربص بالمؤمنين الدوائر والمنافقون كما قال العالمون والشاق زعاما وعديد مصالح لا يقصرون في الانتفاع كل مركب يضمن لهم القيادة والقيادة ومن أجل هذا يؤمنون أول النهار ويكفرون آخره يخاطبون كل إنسان بالأسلوب الذي يحبه ويرضاه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا سروا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهبئون البنيان الذي يقام بهم أوهى من بيت العنكبوت والآمال التي تعلق عليهم تتلاسى كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لا يعتد بهم في الخطوب ولا يعتمد عليهم حين الشدائد وإذا كانوا لا يتمالكون أنفسهم حين الفضع ويحسبون كل صيحة عليهم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فأنى لهم أن يسقطوا من من ركن إليهم أهوج ما يكون إليهم وعلي بمن رام التعامل معهم أن يقرأ شيئا من صفاتهم في كتاب الله المعجز ولا ينبئك مثل خبير إخوة الإسلام وعاكم أركان النفاق الأربعة كما يصورها ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول زرع النفاق ينبت على فاكيتين فاكية الكذب وفاكية الرياء وذكر رجهما من عينه بقى في البصيرة بقى في العظيمة فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النفاق وبنيانه ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هام فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف السطور وبعثر ما في القبور ووصل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته بضاعته بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلتها كانت كفرا كفراج بالقرأ يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب إخوة الإيمان وزرع النفاق ونماذج المنافقين كما وجدت في عهد النبوة استمرت في في العصور الإسلام إسلامية فهي موجودة في زماننا هذا ولا يكاد يصل منها عثر أو نشر لا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر بل لقد نص العالمون أن النفاق بعد أهل النبوة أشر وقال وصف تقول اليمان رضي الله عنه المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهم وكيف ذلك فقال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء يعلنون وذلك يدعون جميعا للحذر من النفاق والخوف على أنفسنا منه وليس لأحد أن يزكي نفسه بعد اتهام خيار الأمة لأنفسهم وخشيتهم من النفاق وفي سبيل البخاري معلقا قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه والله لقد قطع خوف النفاق قلوب الصادقين الأولين لعلمهم لدقه وجلده وتفاصيله وجمله وضاعت ظنونهم بنفوذهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين قال ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قال لا ولا أزكي بعدك أحدا يا عباد الله أو يا عبد الله كيف تعمل على نفسك وقد تاب هؤلاء وكيف تزكيها وقد اتهمها من هو خير لي إن من علائم الإيمان أن يتجد المرء نفسه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق إخوة الإيمان لشدة خوف السلف من النفاق كانوا يتعوذون بالله منه في الصلاة فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه إذا خرج بعد التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق ويكثر التعوذ منه فقال له أحد وهذا يا أبا الدرداء أنت والنفاق قال دعنا أنت فوالله إن رجلا ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه وهذا وهذه وتلك متعة للحديث عن النفاق إذ مع ضعف الإيمان في هذه الأزمان وجلدت الهوى والجهل تجد الأمن من النفاق والغفلة عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحفظون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم لهم الله أن يوفقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يوم شاديو جوة بوما وتشوت bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah ta'ala muke roƙon ya ma ce da muwafaka na duniya da lahira don ɗauke sunayensa. Maudu'in mu kamar ci gaba ne ci gaba ne ma da maudu'in da ya gabata kumul adubu fahazan munafukai to fa su suka fi cancantar kasancewar maƙiya na hakika ko da ba a ce su kaɗai ne ba munafukai su ne magiya godiya za ka ga ana yawan maganar munafukai munafukai saboda gaskiya mun yi magana a tashi a yaki na shafar cewa ramadana nan gaba ɗaya mun tara ƙarfin mun kuma yi yunkuri mu ga za mu yi kafin mutuwa ko ba yunkurin ba kuna yunkuri ana rusawa kuna yunkuri ana rosawa za ku tashi ku tara ku tara sai mutum sai zai fasari da mutum fasara a haɗo a haɗo an tsatsoro an tsatsoro inda suke a ciki lokaci guda in ya ga bishiya ta tsoro sai cire gaba da sai a bai karwa to dole ne mu duba wai me ke tarwatsa mana aiki ne me ke tarwatsa mana gidajenmu me ke tarwatsa mana tafiyar makarantunmu me ke fafa mana kasuwancinmu in ka je ka duba akwai matsiya na a tsakanin munafiki kan shiga tsakanin miji da mata daga an bari yana shiga tsakanin ƴaƴa da iyaye musamman ƴaƴan attajirai ƴaƴan masu mulki da ƴaƴan malamai lokaci guda sai ka ga sai yin shiga sun yi ruwa sun yi tsaki ka rufe yadda aka yi sai dai ranta Allah ya taimake ka wani tuba daga ciki sai ce to wani ne zo yake min kaza wani ke ce kaza wani ke ce cutar wani ce shi ke ce mana ka hana mu jin daɗi kuma da ya ce mai kaza mu ko muka bi shi amma yanzu ka yi haƙuri abin da muka yi ka dinga rana ke wanda kuke zane da shi kila shi ka je kai wasu imam shi ka shi ya shiga tsakanin ka da yayanka shi ya shiga tsakanin ka da matarka ko asibiti za su je sai je ya ce mata sai a haɗa da yadda aikin fi ƙarfin asibiti kamar ba asibiti ka ba ai lokal kamar ki matar wani za ga ana ba ta magani tana kyama tana raki, tana cicicewa ta tana ya ɗauko mata likita ka sai ta likita ta zaki likita ce shasa ta ne wannan bai iya komai ba to sai wa yayya iya da an yi tsiya ka rasa yadda aka yi da ba haka kuke ba idan ka ce kana sha'awar wannan kofi za ta ce shi ne ake yi in ka ce kana sha'awar wannan kaza ce ai dama shi ne a asali amma yanzu duk abin da ka daga mai kyau ka ba ta kuɗin sa sai ko kuma ta gaya maka da inda za ka je kai ba ka faɗa ya kake ba ɗansa yarka ba ka iya sata so suka shiga suka yi wannan shi yasa a wannan zamanin dole mu yawaita magana akan murafukan su suka shiga su kaddamar damalmala mana rayuwa tsakaninmu da 'ya'ya tsakaninmu da matan tsakaninmu da iyayen uwa saboda haka a gurguje ne, godiya ta tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman taimakon Allah kuma muna neman gafara Allah muna neman Allah ta'ala ya tsare mu daga sabrorin rayukanmu masu yin shari'a daga sakamakon munanan ayyukan da muke aikatawa wanda Allah ya shirya da shi ba mai batarwa a gare shi ko an fadda shi zai dawo sai da ya tafi ya dawo da shi wanda Allah ya batarwa mai shirya da shi na tabbatar da wani abin bautan da ke sai Allah shi kaɗai ke ba shi da wata tarayya a gare shi na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu bawa ne na Allah kuma annabi muhammadu jakadan Allah Allah muna roƙonka ka rasa tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzanni Allah ka yarda da sahabban gaba ɗaya ka tsara su yarda da wanda suka biyo bayan sababbin nan ɗaliban da wanda suka taso daga baya da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan ga yan uwa a gurguje likafaratil munafiqina saboda yawan munafikan nan da suke a cikinmu da sauƙin yaudararsu tun da munafiki ya fiye mana. Allah ma ya yabe shi idan munafiki ya yi magana sai ka saurare shi muddin ya magana ta zuma da kaule wa in ya kudu ta zuma da kaule har munafiki ya zo gabanka ya shirya magana wannan sai ka saurare shi duk wata magana da ke gaban ta kashe ta sai ya jijjiga ta ya jefa ita haka nan ke ya jahalu ma'aluhun kafirun minan nan da daman mutane na jahiltan halin kuma munafukan nan ba wata formula da za ka fahimce ta ya zama ka dinga gane munafuki wata rana sai dai in yi maka aikin munafunci Allah ya tona shi za ka zance o'o oh, oh, yanzu wani ne zai shirya min kaza ka dinga mamaki inda haka kawai ne wani zai ce wani fa na haɗa maka makirci za ka ji a'a wani na ne kana son Lamani da shi ne Su amma ran da Allah ya ga dama ya sa shi nuna maka su hmm. bal laqad khafiya ba'dhum ala rasulil huda sai wasu daga munafukai fa sun boye wa annabi ba ai wanda sai dai ya tsoro eh, na ba shi bakin bahaushe sai dai a yi fatiha a shi an gama annabi irin annabi muhammad sauran annaba ma ka duba da sani ba annabi musa ya zaɓi wakili goma sha biyu jagorori ya naɗa amma a tsawon gari mutum biyu ne mutane a ciki mutum goma na gaba ɗaya munafukai ne ka duba gogewa irin tashi fasaha irin tashi zamanin annabi suna nan sassanne shi babban annabi annabi muhammad suna cikin mafi da su ake fita yaƙi kan sun shiga su ƙi shiga su ƙi zuwa yaƙi inda ake buƙatar su su ƙi zuwa kuma an suka je su haifar da rikici a wurin yaƙi su haɗa faɗa faɗan cikin gidan kawai gari ya fi muni daga faɗan waje wa mimman haulakum Allah ya ce ya rasulullah daga cikin na gefen ku minan a arabi na mutanen karkaran nan munafiku suka cikin gari suke suna warwaje haka suke shigowa a haka a tafi da su Allah ya ce masa akwai munafikai ta gana annabi bai san su suna nan wa min ahlil madinati sannan akwai munafikai cikin birnin madinati akwai su suna binne na subhanallah kalli aya maradu alan nifaq sun goge akan munafincin nan la ta'ala wa wanda duk wutar munafinci ta shafe shi ana magana munafikai zai fi fahimta da ce hmm, gaskiya sadaka Allahu alazim ayar zai ke ta kamar yanzu take a shi wutar da ta kwana ne kenan haka yake Allah ce amma sun cutar da kai suna kan cutar da kai amma yi hakuri barni da su sanu azibuhum marratai za mu yi musu azaba sau biyu azaba ta duniya da ta zahira ثم يردون إلى عذاب العظيم قال الإمام الذهبي رحمه الله ان إنكو حكري فإذا جاز على سيد البشر إن يهو أكن شجبان حليتا أجبان شجبان حليتا أكي حكا ألا يعلم ببعض المنافقين بي سن وصد فكيبا وهم معه في المدينة الصلوات suna tare da shi shekaru fadil aula an ya fi cancanta an ya fiya hala jama'ati halin gungun munafukai ya koyi min al na fara jina an ajin da islam wanda ta musu ba musulunci kuma kada da da ku, ala ulama'i bisa malaman addini min ummati Sai almajiri sai ya ka sace ka tukuna sai ka gina ka gina ka gina rana ɗaya munafuki ɗaya goce ginin ka ya faɗi ka ka tsara makarantar su zuba ka ka tara almajirai a cikin masallaci kuna tafiya rumuri-rumuri ya gitta ya fata tsakani ya koma gefe ka rasa yadda aka yi to ya za ka yi me za ka ce ba daya, ya dai ka koma ga Allah kama Allah tun da Allah ya ce sanu azubu hukumar ratai har shi ke ka kyale su da Allah kawai kuma dai ne zai auku ina za a je ga Allah za a koma ba shi ke ko ka mutu zuwa ko ka mutu kana kai kadai har kana da gaskiya ne ka ga Allah shi wanda ya rufa da wanda ya sa a haka kafan da wanda ya jagunan da wanda ya kwafa sai a haɗu gaban Allah da wanda ya kwafa da wanda aka kwafa shi da wanda aka kwafa ma ɗin shi mai zuga mai fatawa da shi wanda ya karɓi zuga da kuma kai da aka raba ka da mahoyinka duk a jai gaban Allah kai dai in ka je ka dawo ka rike gaskiya ita ko baka soci mutum ba ita ko baka rike masa wani abu nashi ba baka rike ba shi kenan ko yanzu amur a zai wani Allah a yi shari'a a zai ga za a wai za ku tafiya alika har wannan abu zai iya koyuwa alal ulama kada malamin addini ya ba hannu a ka yana kuka daga munafiki to kai mutumin gari ya ne babu aula malamin na shi kuke cin abu da shi ke fitar ko daga matsala shi ke nuna muku ga yadda za ka yi yau ga shi na kuka an roƙa maka mai ƙarƙar ba babu aula kamar yadda ainihin shi malamin haka annabi ta same shi yau ta kai annabi ya taɓa zama a kan mimbari ya haɗa kai da gwiwa zai yi hudu ba ta gagarai wa ya ce kai an fa cuce ni wallahi an cuce ni an cin mutunci na an cin mutuncin iyali na a wata kwana wani yin nike yi ke ya manzan Allah ka gaya mana kuɗin waye wallahi yanzu nan kai a cikin nan yake yanzu nan mu gama aiki a kan a wata kwanan ta matsalashin wani nike yi ke wa wancan din gariya take don isa ba saboda ba ƙabila ba don cijin kabilan ku ne ba inda da cijin kabilan ku ne ya hana jin da hannun kama kama ya gaba idan maza ne ya da bai farko ba ya ba magana ya gaba da bayani rai ana kukan bayani ne ko ana kukan wulaƙanci da ga manzon Allah ne ko ana kukan kaza ne tun da abu ba bayyana ba kai ba a yi faɗa ba tare da annabi ya ce a yi faɗa ba to ka ga munafiki haka sai zai iya malami haka to in yi wa malamin addini haka shugaban ku to ai kai min ba shaula tun da shi munafiki a kullum abin da bai kauna a ci gaba sunan da ji an tara an tara in baya ciki zai rufa in yana ciki zai nemi a bar masa abun in an ki ya rufa to wannan ciwo na ka duba fa sura nawa muka yi magana ba wajen a sura talatin da wajen goma sha bakwai ba aya wajen ɗari uku da kuma da sittin wanda suka magana akan munafanci to ke nan maganan munafanci ba wai ya kare alamatul munafiquna a salatun idza haddatha kadaba wa idza atumina kana wa idza wa'ada akhlafa dajjala inna harkan munafiki yamsha kusan matsalar musulunci gaba ɗaya wacce ka fi dakatar da musulunci cikwi kuke musulunci munafukai don ba arna ne suka hana musulmi zuwa nan da nan ba munafukai suka janyo abun da ya auku ya auku ya mayar da musulmai suka koma koma baya bindi wa idan safiya zalika ala ulama idan wannan makirci na munafukai zai koye wa malamai kana tafaquhu ala amma, koyuwar makircin munafukai akan mutanen gari lakum hana min ba'di aula ayyuhal muslimu harakatun nifaq wato aikace aikacen munafunci kuma abin da zan ce gugur mayan munafunci daga al'adar ta sare da su shi ma rakaci ba inda na wannan da zamanin annabi ya faru ne bayan nasarar musulunci a faɗin lokacin da annabi ya fita aka je aka yi faɗa da shawa Allah ya ba wa annabi nasara a kansu shi ne kuma munafuka suka dawo suka ce kai kai kai haka abin ya zama sun sai yanzu bari su ga abin da za su wahina na lokacin da ainihin kuma sharafar munafiko na bai islami nan ne munafukai suka harge nan ne munafukai suka harke. da musulunci me ake ce masa farkewa ba sarkewa ne na kafa ba ko ruwa take sa don aka yi ɗan kuskure ruwan ya shiga wani jijiya ya gabe a tsakanin, ta dinga tashi kenan ta eh? dinga tare kana kaki kana tare ta aje maka na sun kai sa a hankali a hankali ɗan abinci ne ka haƙura da abinci kawai to a ƙarshe sai ya warware to lokacin da munafukai suka ga annabi ya ce nasara a badar da suna garra haƙula idinkum Waye nan farau da su addini ke da su sauka suke addini za ku yi ku waye nan Allah ba da sa aka tare su kuma aka ba da mama Allah ya yi ikon faurin suka da suka ce ah, abun nasu ya wuce biya ah, ai ba musu san saka ba yanzu dole ne a san abin wannan da shi da aka yi ya zura ya bari a fare shi ko kuma a abdika al'umma da take idan al'umma tana rakiga kuna shi ba ku san da majiyan ku amma ran da wata matsala ta faru ko kuka kuri za ku wani abu to a nan ne za ku ga idon duna annabi kan ce kahon huna sun bayyana to anan za ku ga wasu idon sun kullo wannan abun ba za a bashi ba ƙirƙiri ولم يكن بإمكاني مواجهته الصلاة don a yanzu ba su iya fuskantar musulunci da rusawa gaba da gaba bayyowa ya riga ya walai saladaihim al-istidad lid-dukhul fihi su kuma basu shirya za su musulunci ba ba su da niyyar yin musulunci na hakika an kana'a wa da a ma'ana da gamsuwa ba zai yi wasu musulunci ba kuma ba zai yi wasu bar musulunci ba saboda haka nan sai dai tsara sai dai mashi jikin kai tsara kaboyi fasfari kallifa sai suka zaɓi hanyar munafunci wa bi isal khiyar kai zaɓin su ya koyi motsi وكفاهم خزيا كنا فتاء يسوع وأعرض عن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار دنيا وأخرى منافقين دون كما وإن كتبوا ذلك كنت توشي منافقين كفر هذا كي عند الأمة تتقاطع مع أن الله هذا الله واستمر هذه النبوة ولن نبتاني tasirin guda biyu ne wata marar salihin na ce sai aka gaba ta ko kara tawo a tsakanin ba'un da ta'un wancan wata marar salihin na ta tun da tsiro nan ne wannan tsiro ya ci gaba alhabisa mugun tsiro ainihin a abara tarihin islam a cikin rayuwar musulunci fastanifu a sama'u sukan canza yi in tafiya sai tafiya a sama'u wa musamman ya tuha wa wasa'ilu hanyar nifakan da hanyar yadda ake gudanar da abu na yau ya faɓa da na jiya ko a ce na bana ya faɓa da na bana. wanda yake irin na zamanin annabi ya bambanta da irin namu na yau وتتفق في أهدافها أما manufa ɗaya ce abu ɗaya suke so su cimma rusa addini ayyuka sun bambanta sunaye sun bambanta amma manufa guda ɗaya amma bawa ito nifaƙi amma abin da ke wancan kafuwar munafuncin muke aka ko to kuma ne ke sawa mutum ya yi munafanci da kullum musulunci ya kan binciki tushen abu la'alla a iya maganin sa me ke sa mutum ya zama munafuki ya yi abu a farari ga abin da yake faɗi a can koyi ga abin da ke nufi ya dace a duba a gani me ke sa haka? Eh, na'am. wannan ne na eh duka ana samun munafuki akwai wanda sai an fara shi a ganinsa ba za a je kuwa shigo ciki don da ya fi ba da ba daga nan sai yadda abun nan zai kai da ya ga abin da ke zai fara faɗa da shi in mai bin tarakun da faru shi ke nan sai ga fa a ba a yi a ai ba a fa yi sai ya zai jikin ba yanzu ba ga shi abdullahi bin ubai ba sai aka dai bakin yanki ba ya kwashe waje mutum ɗari ku dawo gida Yeah. ne munafukai munafuki sarahata ko kasuwanci ko tun da nan ke gaban da tun da mu kasuwanci a musulunci ai ga addini ne ko mulki ake gudanar da shi wani ke neman yadda za a rushe shi ne sannan akwai kuma wanda shi yana daga waje amma kuma to ai ma ina waje bai zama munafuki ba tun da bai bayyana so ba dole ne. ya nuna kaukarsa ya nuna goyon bayansa ya ma nuna bakin ciki ya yi yanzu ba fara wani abu can ta da ya ta fara mun gode wa Allah da ya kawo ka wannan zamanin nan kuma da yakin ya zo rufa da hatta sai an kafa ma an gama bai zai ne jike shi yana shiga cikin kwana biyu kwana uku ma'anari shekara ɗaya biyu uku sai ya sa da cikin sai ce na gano kuskure ke saboda zan yi kuma dama tun yayin da shiga za a ga yana ta neman jama'a ya haɗa kai da wayan nan ya haɗa kai da wayan nan ya haɗa kai da wayan nan tun da za a ce fita sai ya fita da jama'a malam tun da kaga annabi bai gane wasu wa ai sai dai ka kyale ka duba irin basira irin ta annabi wanda ake masa kuma ishara kwakwalwarsa da bace zuciyarsa da bace kaga ya zauna har ya rasa ya yi zana da dai ka kyale a kuka kuma su tsoron jama'a suna ji ne kawai sun ba wai da su gane ba sun iya karanta sun iya fassara ba za ka zai baka karanta da mutane irin wannan amma ran da ka sa kautar kamar ka ce mutum ko zo a sake karatu ku zo a sake karatun nan na samu misalai yanzu ku zo a sake karatun nan a nan da mutum ya ta kautar a kuma ya bangare na munafanci nan nan zai gano kai a daɗa bayanin mutanen nan tabbas to nan yanzu inda muke yaushe ma'ana ne ke kawo munafanci shi ma'ana ba wa isun nifaki فهي أغراض نفسية son kai da kyau ne duk munafiki to za tadda kansa kawai yake so ananiya yake da shi idan ta kauce masa to mana abu je wani kawai a gana don wasu bukatun ne da shi bikin musu ba sai ce to kuwa wannan abin ya ga yi wa duniya dunyawiyya da buri na duniya ai wannan da ka shi a cikin tafiya ko kana canza wani wurin zama yana ce to sun ta ya kana ko na zo na ko inda ba ka kai shi ba a zauna lafiya amma wani wani ya ba kana canza ka wuri to kwakwa ya ji dole sai ka bashi in ka abi yake ka ga ka abi yake ka taba ta kace idan na sale na sai ce to fita zai kawai fashe da kuka yi masa kuɗi duk da kaga ana rikici ko a makaranta ko a wani wani ɗan ƙungiya ko a wani jama'a ko a gida ana yin ka bibiya mai son kai ne irin wannan ke karkar wa hubbul shahawati da fan sha'awa kai yana son abi Allah shi ko yana son ku cimma bukatun ku na sha'awar ku na duniya wa tafdilu muradin nafsi ala muradin lahi wannan ko rike wannan a duk inda ka tafi a duk inda tafiya ta taso ka kalli rayuwar mutane me ake so a fifita duk inda ka ga ana fifita manufan rayuwa akan manufar Allah wanda abu ne fara ne sai man duka kuka tare kuka zama munafukan ko kuma wasu na ganin ko cimma bukatun ku ko a cimma bukatun Allah ko ina suna munafukan ko ka kira rashi takdiru muradin nafsi ala muradin lahi wannan kan haifar da munafunci fa hadhihi al-ashya wa'anna abaidi tamna'u ahadaha min qabul al-haqq su ke hana wa ma'abotan wannan abubuwa yadda da gaskiya gaskiya na zuwa da baka da laifi wa tahmiluhum wa'annan manufofi da aka faɗi tun daga bawai su tsinta su ne wa'inda suka ɗauki mutane ala mu'ada ta ahalin haƙi wani bisalin soji da kulle mugunta wa karahatin haƙi wa tarabbusu bil mu'minina dawa'ira da jiran masifa ta sako musulmai dan abin da ake da shi ya kone ko ya rushe ko ya waƙi duk alafa amma bai da a ciki da eh babai ta addini ai ba ko tsaya ko kwato kayan Allah ya za a yi in aka rufa kayan Allah ya aka ba ku mai faɗa yadda munafikin shaitan ya zama mai gidan ta yaro ba ko kuma ku tashi cikin bai isa ba sai da karfin baya kare ran da abun nan ya shuta ne ya koma hannunsu da tsiya shi ma ba ku bari ba ko kuma ku sake ladi sai kun karbo abu kuma sai an yi abu idan muka zuba wasu ido idan suka taso abu mu gudu mu abu ya taso mu gudu mu ne masu fushi mu ne ma to za mu gaba ina za mu yanzu in aka ce maka ka je gaban Allah aka tambaye ka kana ina kayan Allah ya tsotare shi aka yi kaza za a lissanto abun Allah na ji Allah na gani ya ganka cikin jama'a ya ganka cikin kaza me isa ba ka taimaka ba shi za ka kai abin da za ka yi yayi ba ko dai ba kai ba abin da ya tsare kana da Allah zai baka ka dubi wannan wanda muka yi magana mutumin gwamnan nan na Umar wanda Umar ya nada wanda aka bada misalin a abin nan wajen aiki aka ce yana zan na kawai sai su ne yana zan na kawai yin yin tsoge kawai sai kifi fati ɗaya fati ne kawai sai Allah ya ce a cikin jama'a ce to mu muna tuhumtar shi kawai abu da yake ko mai gaya mana dalili ba in ba ka da lafiya mu je mu nema maka lafiya idan ne aka ce to kai to kai bayani ce kai wallahi in ban da ba da ne shugaba ne ba an tambayi da ban da Allah ba abin da nake tunawa ina tuna ku bai ne lokacin ina mushriki aka kama ku bai ba halin annabi aka dinga dafa shi gunduwa gunduwa duk inda aka yanka a cikin jikinsa sai an ce masa yaya a yi dariya yaya na ma mai gidanka muka kama haka yanzu kana fatan a ce mai gidanka muka kama haka mu kyale ka sai ce to wallahi ban bukatan mai gida na ya taka tsaya ina gida na kwance to a lokacin nan da tunani ban tafi na taimake shi ba a wannan wurin a matsayina na mayaƙi na duniya wannan bukatar gina yake cikin labari to kai kuma kana zaune a fanka a cikin esi a kama kayan musulunci munafukai su ake, tsaki ike wa komai kai kafin mutanen nan fukai ne mutanen nan ba ta ba suke nufi ba ba ta tashi kayi wani abu mai zafi ta gaban Allah kawai da ka farka faɗin sun wa sun yawa to yanayin na mutanen zai ne gidan wa kana kallon kayan Allah ya waƙi ha sai da ƙarfin kai bari in ƙarfin ka ya ƙare to daga nan ka Allah tsakanin ka da Allah ka ce sai Allah tun bai tsaya aka aka ya ce Allah kafin ne kare ga yadda nai ga yadda nai ban ci nasara ba in ka kai a yafe ne sai a yafe ne an kuma ta ka a yafe ne ba kai ne iko ne kana yafe ne ha za ai munafukan na daina saka musu munafuki na tashi sai ka ba ta tashi ka ce ta ba ga wannan ba wani na iya ta yana tashi ya ce wani ka ba ka ba ka ba ce kare ka ce kai munafuki manzo Allah ba mun san shi ina sallah ina kaza ina kaza ina kaza mun san shi ina yin dare za ka bari a yi magana a cikin mutuncin ɗan ka kana tsaye ka tashi har wannan bai kunyar ya mutumin mutumin girki ba kai ma kada ka nauyi ka tashi ka yaga Allahumma ita a gidan ka je wannan zai ka tashi ka tsako amma ya san da magana da ta fata ba duk wani kyale ba lokacin tsoro ya kare dole musulmi ya zama la ya kafu fi lahi zama ta bayi ku daina jin tsoron aikin Allah zargin mai zargi fatanci mai fatanci kada ka kalle ko kaɗai ne gaskiya ka tashi ka faɗi ko a ina Allah ko na ko bai mana taimako kawai fi atin kalila mujalaba fi akan kafira ai in muka muna kan na ido sai sun kai addinin musulunci ta ya zama faɗi a gaban Allah والمنافقون منافقان كما قال العالمون كمن يد معلمي نقد سوف فكر من منافقين أكد إن ذاك فما منافقين ذاك فما سو وشاء رعاية ما هو شكوه a duk inda ka haɗu shi ke zai zama shugaba shugaban munafukai na madina ma har manta ai abu da ya ɗaki annabi faɗa an shirya an fara rana za a naɗa shi sarkin madina sarkin kabila sa sai ga annabi ya jo annabi na zuwa gaba ɗaya tsanin madina ya waƙe a yanzu musulmi ko kafiri al'umma fa sun musulunta da yawa suka baje suka yi bayan annabi ya duba ya gaba kowa shi ma sai musulunta to in yi musulunta zai zama shugaban annabi shagaban yiwuwa har na suka kama arnancin su yahudu suka kama yahudancin su bukki da sarki suka kama kirtancin su aka kato a zauna a hisulu a yi wani ittifaki da za a rayu a madina aka rubuta wani abu mai kama da tsarin yadda za a zauna a madina yanzu da jama'a uku مصرغي كيرستوتي يهودا يوم كيرستوتي سوغانا جماعة حكومة جماعة دل أبو ديتا هوغا شغلون يهودا وان دل أبو ديتا هوغا شغلون حكومة سمي دا شغلون إذن أبو ديتا كرا جماعة تو أعطبو شكوانا وحوانا كنيا سيدو وكتوشي كوني كيرستوتي wannan abin ya sa ya kulle kiran da to kuma ka lura da duk inda wanda za ka gai ya nuna yana son sai ya shugabanci in ka biya za ka karan muke ushaku da ama wa abidu masalai bayan maslaha da su kullum inda za ka samu munafuki ko munafuka maslaha kanta ke ta. shi yaya ba a yi a ciki me na shi a ciki me na shi la yi ta na fin tsaye kulla markafi ba ta baya baya wajen hawa kowanne irin abun hawa gare su yadda da kuma yada wal yada wanda zai ba su zama shugaban ko kuma ne za su ba da shi mutunci ne za su ba da shi ne biya wani bukatar za su biya masa bukata ta din su za su zanne kawai wannan haka za ka samu ɗabi'ar munafiki duk an da yake domin ajali haka saboda wannan nema ya umenu na akwalan nahari wa faru na asira. sukan yi imani a farkon wani da yamma su kafirce ma'ana ne farkon fara tafiya sai su rubuta shiga ciki idan tafiya ta yi nisa sai su ce sun gano kuskure a ciki saboda haka nan wani ashe ma ba gaskiya a ciki yau ba ma dai ilimi a ciki shi da mai ake yau ai abin ana yin sa ba tsari yau ai harkan akwai wani nau'i na tahittuli yau ai harkan akwai kaza duk su bisu sakwarkwata yanki to haka za ka same su wannan duk ka same su yana faɗin ba. a gaskiya sai ka lura saboda wa in ya koro ta kuma da sun iya zuba magana za su samu mata shi yanzu na su zama shi kafa mu ba muna kin kai musulunci ba ne ba muna jin tsoron ƙarshen ka yadda aka yawa wa ne kai ma za a yi maka haka dole sai jikin kai sanyi kai kuma ba ka kai za ka da shi wannan da ya yi ai ya kamata ka nemi labarin wannan ne ya haɗa su me ya dalilin dakatar da shi akan ji kunyar ɗin mutum ya yi abu akan ji kunyar faɗa wa jama'a yanzu dai a tunda zai fi maslaha in muna son mu na lafiya mu cire wani daga wuri kaza zai fi maslaha idan aka ce shi duk wannan gobarar da ta kawo za ka mutu sai a cire shi wani ma akwai inda za a ce ma an cire shi gaba da an ma kore shi na ba kore shi a kai saboda wanda ya kunno ta mutu tana mutuwa sai a mai da shi wata kwana shi ko in ya tashi sai ya haɗa muka ba na ce an mutu maka mafi shi an maka saba munafukai su tare shi ce Allah mulakanta ni da ni ne ba zan haƙura ba ai ni da ni ne ga yadda zai ai ni da ni ne ga yadda zai to suna cikin su samu irin wannan na tabbatar duk mai lura da rayuwar jama'a yana ganin wannan a mu'amalolin mutane a yau Muna haɗi munafukai ويخاطبون كل إنسان بالأسلوب kowanne mutum suna magana da shi da hikima da usulubin da yake so Allah zai yi wa yarda in ɗan kasuwa ne ba zai baka magana kasuwanci in kai malami ne da'awa kace za su zo maka da sigar da'awa idan kai ɗan siyasa ne za su gangaro su faɗo maka da siga siyasa kuma ba abin arziki kawo su ba shafe kawo su shi ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun samu masu imani su ce ai mu ma mun ne. a gaskiya nan ake karatu gaskiya nan ake gudanarwa kai jama'a sai nan mun yi asarar rayuwar kuma kayan وإذا كانوا إلى شياطينهم دتم كوما ولم وتصوصوا إنا معكم أي منا دانين إلين تشبه جن دعيك منا دانين إلين أبو دعيك إنما نحن مستهزئون منا تنظم هذا سنة ذكاء أورا بيفعو أورا هم شيء فسيارة كما جماعة هو البنيان الذي يقام بهم أوحى من بيت الأنكبوت ito. jinin duk da aka gida da munafukai a ciki to ya fi rauni daga gidan gizo-gizo ko kasuwanci ko ka kulla da munafuki ko ya sa ko rage rige-rige za ka ya rushe idan makaranta kuka haɗa kuka buɗa da munafuki ba za a je ko ina ba zai rufa ginin da aka gina da munafuki da munafuki a ciki ko da aka gina da munafuka a ciki sai a rushe to sai da taba da nan wasu yanzu kai jama'a ne abin ne yana ba wani abin ne zai mu ba kai kawai ba wata formula da za a baka sai ma ga asirin munafuki babu babban asirin sa ka kama Allah ta yi gaskiya ya gama abin da zai Allah ya yi maka maganin fa sai dai haka kawai ran da kuma Allah ya nuna maka shi ka kaiwa ba ka bai da zaka yi shi wal amanu allati tu'allaqu alayhi duk da aka kora akan su fatalasha karama da nishtadda bihi fi yawmin akhir duk da aka ɗora a kansa zai rufe kaza zai rufe kaza zai rushe yadda kafan toka a wani iska mutan da muke da kiro mun san tokan jero saboda wuta tana fashin kyansa tana sa iska ta taso sai ka nemi inda aka ƙona san katin ma ka gane wurin ba ya watsa gaba ɗaya ko duk abin da kuka shirya wa ne zai wuce gaba imana ka ba to yadda kafan toka a wani iska ya ko kuma ma abota masara yana da haka yi idan aka kona masara ya kone iska ta je ta kai sai kona ba inda kuka kona sankacin da ba ya ci kurmuzi ya baje ko da wata da ba za ka gani ba to duk ginin da aka yi da munafiki ko kuma ka dogara da munafiki sai a ah, to ai wane ya ce zai manzo a mana kaza wane ya ce da ma wannan abu in kun kai gini kaza ku neme ni za ku ku neme shi in an kai lokaci kaza a gaya ne yanzu babu wani aikin da za a yi babu don Allah in wani aiki ya sa so a same ni ni ma in ba jari na malam bare ba ko kuma ka bari wani abu ba ya same ka na haɗari haka ke zai ɗauke shi dai ya tambayi labarin ka ya tsaro na ana ka yanzu ne ake ciki wannan da aka ma an kashe shi ko ina rayu yanzu yaya ake gani Ko inda ake suke nema da a iya samu ko ba za a iya samu ba bai iya cewa to yanzu ko ma dai ana nema ko ma ba a nema ni ga miliyan kaza ko ana nema ko ba a nema ni ga kaza in ana neman kashi a faɗa mu ba zai haka ba sai dai zan ne ake ciki in an ce wasu ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki to ne na za ka mu to ni ma ina son da Allah yi da zan je in je nemo in ne zan je in ke in je in roƙo wurin wani in aka samu wani ne zai daidai sai kuma kuma a kare ana yawon da kuma a samu alaji wani a samu jalar wani a samu ɗan siyasa wani a rayuwa ka ka taɓa yin wani uwa ran na zaci a ah, mutumin da zai ganin mu da gashi da kan mutumin da kuma kai wata ta kake bai mana ba ta maganin sa gidana ba ya je ya kaskanta ka ya wulakanta ta. wannan shi ne ɗabi'ar mura duk mutumin da ya dogara da munafiki to kuwa na bakin yara ya dogara da iska la ya ta da jirgin filkotobi ba a dogara da munafiki a masifu masifa ta faru maka ka je ka tsaro munafiki wala yu'tamadu alaihim hina shada'idi ba a dogaro da shi lokacin tsanani wai da kano na ya tama likuna an fasa ku shin alfarai tun da karan kansu ba su iya rikon kansu lokacin firgici don muna munafuki shi ne na ina da munafuki shin alfarai wai ya sabo na kulla sai hasin alaihi ko maganar munafukai ake ta kamar ya zare daga ciki ni ake nufi magana kaza da ni ake shi na'am in ya kayan munafunci da zai ake tabbas da ne وإذا جاء الخوف إذا تاسي هنك ليتاه رأيتهم ينظرون إليك ذاك قطنا قال يا رأي تدور أعينهم إذا صنع جويا كالذي يخشى عليه من الموت كما وانا متواته مقر fa'annu lahu ina za a da su an ta ina an yusufu man tarakana ilaihi ta ina za su iya taimako wanda ya dogara gare su ya ma za su taimaka masa a wajen ba ya koda ilaihi lokacin da yake bukata a gare su wa hariyu shin shin tacce ne bi marama ta'amula wanda ke neman mu'amala tare da su an yi kara a sai amin su fasi wato ya fi ba musulmai a karanta siffar munafukan nan domin samun sauƙi ga mai gini ko na ta yi yana son kafin ya mutu amma ma san ka da gini layin nan har ka ɗauka kana son ya gabatar gabatarwa addinin Allah sai ya kamata ka karanta siffofin munafukai don kada ka yi ka gama a rufa wanda ka daɗe ba kai ba a yi a yi kana nan a gidan jiya a yi a yi kana nan a gidan jiya da su shigo maka a ɗaga yi sun ba su ce maka ga inda za a yi kace a a ba za a yi nan wurin ba su su ce to yi mu gani su janye kayan su to dole ka karanta sufofin su fi kita billahi mu'ajjibi ba su ba ka san ba ka karanta wanda ya halice su malam sai ne qur'ani qur'ani ne zai nuna maka siffar da tabbata take ba kuskure wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai nuna maka munafiki irin wanda ya halice shi ikhwatul islam wa hakum arkanan nifaqi da kunnan munafiki al-arba kama ma ibn al-qayyim rahimahullah yace zar'un nifaqi tsiron munafunci yan buto ala sa tsaye reshe ina tsira ne akan reshe guda biyu saqiyatul kabibi wa saqiyatul riya abuwa biyu ke ba da shi da can in aka samu ilin munafunci aka dasa ruwa biyu ke shayar da shi biya sai kuma riya to inda aka samu ga karya ga yanzu ga munafunci na haɓaka ina girma duk inda ƙarya take jariya take to za ga munafiki ina gaba gaba wa man kharajahuma matsiran su ko inda munafiki ke tsiran min ainihi ma mafitan kai wannan ruwan wannan riya kazibu ina ruwa ne daga wata rijiya yake kukkuga makukkugar wannan za a za'afin basira wajen raunin hanyar nesa a basira mutum ya kafa a a rajin me yake da sun kafa lafiya wa'ainu da fi ya azima da raunin himma raunin basira da raunin himma rijiyar raunin basira da rijiyar raunin himma lalace da kuma kukugan ainihin ruwan munafaci wai za ta mata hadihil arkan al'arba'a istahkama nabatu an ke. in na suka haɗu ruwan nan da kullo a waɗannan rijiyoyi to za ka ga munafunci ya haɓaka ya kankama na hau walakinahu da madarijis suyur sai dai ina da ina wani magandaran ambaliya ala shafa jirfin hari sai za shi an sai da haƙaƙi idan suka hango an ba miyan gaskiya ta dallo yau ma tubu gobe ki yamma wa kusa ka aka yaye su ne a fi da masu aka hidda ƴan ƙabai wa bo da masu su aka banka da asirin da ke cikin zukata ta bayyana hina izin liman kanar da ba a kunne ba da duk wanda ake zama samun munafunci ranar za ta bayyana ba wani ba kwajen tsallake su daji suna kiran jin wannan na kuma ako kalu bala kuna tare da mu amma fatantum anfusakum wa tarabbatum wa tarabbatum al-amali hatta jaa amrullah kujaja ila bi wara'akum wa tamsu nuran ku kuma ku nemo haske tunda duk zaman da ake da ku a ce ana zaune da ku ne kuna nuna kuna tare da mutane ba ku tare da mutane ba a fili ya bayyana kowa an ba ki fitila na ku da caji ba sai ya mutu caji ya kare sai fitila a kai ku jira mu da tafi ta a a ga abin da kuka yi saboda an nan wa wasu da masu sunu ta bayyana yana irin liman kana da za a fito an Allah hawasilahu abin da duk ya samu ya tattaro ya lahira da shi allati hasalaha kana kafawa aikin da ya zama tamkar kawal wainiya yake kasara bin bikiya kamar kaulawainiya a tsallauri ya zama hudun amina mai kishi yana tsama ruwa ne hatta ila ja'ahu lam yakif shay wajada Allah ilmahu yadda Allah aure dokokin Allah wani da fawafahu hisabahu wallahu ya hisab da islam Zarkun nifafi shukan munafinci akwai rawan tsakanin nan wa namazir na da misalin munafukai kama wujidat fi adin nubuwa kama yadda aka same shi a zamanin annabi istamarra sirrin yana nan yana fil usul fil usul islamiyya kakka ɗaurka munafiki ya kare akan abdullahi bin ubayy bin salul da nan mutane fahiya munafiki tsirin mawjudatun fi zamanina hadhihi yana nan a cikin masallatanmu yana nan a cikin ƙungiyoyinmu yana nan cikin mu'amalolinmu yana nan cikin jama'armu wala ya kado ya tsibir min ha'afau babu wani zamani daga cikin zamunna da ya kubuta au mishirin ko gari ko anguwa ko masallaci babu wani masallaci da ya kubuta la yurka ba ne musun wannan magana illa jahilun aw muhadir imma ne jahili a haka wa imma ne kin gaskiya ya san gaskiya ya take gaskiya ballaka da nasal alimuna kai malaman Allah malaman addini kibiri sai sun yi doka annan nifata ba da ahadin nubuwati a can munafincin da ya zo bayan zamanin annabi ya fi haɗari daga zamanin annabi munafincin da ya zo a bayan annabi ya fi haɗari daga munafincin zamanin annabi ƙwanar huzaifa mun da yamanu wanda yake kowa sanin munafanci abokin mai sirri da annabi wanda sirri annabi na wajen bangaren munafukai na hannun shi yana hannun shi yace almunafiqun alladhina fiikum bayan annabi ya mutu kenan yace jama'a munafukan da ke cikin ku sharru min almunafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillah sun fi hadari daga munafukan zamanin annabi shi fa wanda annabi ke ba shi sirrin munafukai sunayensu da kaza da kaza shine bayan annabi ya mutu ya mutu yake cewa jama'a munafuncin yau ya fi na jiya munafuncin cikin mutahabbai ya fi munafuncin zamanin annabi to na tabi ainihi zuwa yau jama'a ku sauran musulmi ba a rabawa na Allah bai karewa tunda annabi ya ce za ka zalo ta aikatu biyar ummati akwai amma fa muna yau musulmi a yau sun zama illa munafukan ne mun sai mu'amala ta haɗa ka da mutum sai Allah ya sa ka tashi za ka yi addinin musulunci aka haɗa da kai ka ci wahala suka rusa to anan za ka ce an yi haka فقيل له وكيف ذلك يا ذاك فدوات المغنى يجي بدول الفائزة فقال إن أولئك كانوا يستحرون نفاقهم أزامن النبي سنة طيب نفسه سنة طيبة amma a zamanin da rajin ta ba a isa a yi ba idan su yi zai zai ba za a yi kamar ba akwai mutum ne da ya gaya mana ce masallacin da za ku yi idan kaba ce za a sake a duniya a wannan wurin kuma kuma za ku kaba a wallahi ba rayu ina raye ba za ku yi wannan masallaci kuma ba masallaci ba idan kaba za ku yi za ku dawo da kaba daga nan ka ta dawo nan to za ki ne je a rayuwar ta ba shi ko ne na kaba me ne wannan magana kama zai tsaya ba za mu yi ba amma za a yi kaba Allah yake zai kaba ai baka kaba za a yi ta kana rai don haka yanzu ta san ba a koyewa a fili za a taru a yi mitin sai mu rusa wani ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a haɗa waya ga yadda za a haɗa kama ga yadda za a haɗa igiya kun fi ne sani na tabbatar wanda suka shiga matsaloli a ciki a kawai a nan wanda ya shiga matsalar da ni ban shige ta ba ko ba ba da eh? ba eh eh to Allah sauka ne a wani masallaci to Allah sauka ai ka dai ba ma da ka ga yana in kana rabawa su shiga karawa kawai to saboda ka haka hmm. ya wani na iya sani wani na iya sani akwai yan dakon gobe kuna amma munafukai sun san munafukai amma wani wa'inda suke yan dakon munafukai ba su sani ba akwai munafukan da suna aiki munafukai ba su sani ba yan dakon ne mun taɓa huduwa musamman a kai ana da kuma gobe kuna shi ne na hukin hukakin guda ɗaya ne sai ya ɗauko magana sai ya duba ina zai sallata sa ina zuwa yana yin zai kai zai ɗauka ka ga wannan kafin da abin da yake nufi ka ga wa'annan na bayan shi sai ka ɗauka tare da shi ba ma su ake kawai shi ita yaƙi da ma suke sai kai a hankali in ba ka ba sai ka kashe da rai ba ka faɗa wa nan ka taho ka dankaɗan ka ce duk wani munafiki Allah shi za ka yi duk wanda ya ka balla za ka balla mai kyau sai ka yi saka babban matsan babban faɗan na bukatar tunani amma da ake sun ware an san su ha ba yadda an san yadda za a yi da su ta san su ba amma sun san kan ma tarihin munafiki mutumin da ke bayyana musulunci yake ainihin yake koye da kafirci kafirci sosai yake koye da shi duk yadda za a yi a daina wannan musulunci yana shi da yanzu kuma ya lashe takobin da ya roba kuma a yi sallah da shi ko azumi da shi zaman da ke da su ba ka da su yake da su kai ba ka da su dakarsu don haka nan isa gaskiya yawan wannan magana dole a shiga takatsantsan da abubuwa da ake aiki sai kun fara aiki su kana za ka gani sai kun fara aiki sai ka fasi kana son a yi wani abu za ka zama allazi na kano ala ahdi rasulillah eh, sai aka ce wani sai eh, ta su wa'annan suna koyewa amma na zamanin nan yau ba ba koyewa wa ya yad'una wannan maganan al'ummar annabi ma kiran mu gaba ɗayan mu nan lil hazari min annifashi mu ji tsoron munafiki tun dai da zai karu kuma na wannan ƙarshe ya fi muni na an ala anfusina ku mu ji tsoron munafuncin nan a rayuwar mu, kada mutum ya zama munafukin ko ya zama ɗan dakon munafukin munafikin zai haɗa munafunci mutum ya ci da ciki ya kai bace shi shi ba munafikin ne ba amma ya ɗauki da kun munafunci walaita yi ahadin an yi zakiya nafsahu ba wanda zai tsarkake kansa daga munafuncin nan ba a da tihamil khiyaril umma bayan fiyayyun al'umma suna tuntan kansu da an fusi wa khashiyatihim min an-nifaq saboda wala ke don harka ya zo cikin bukari ainihin amma hadisin mu'allaki ne daga ibn abi mulaika rahimahullah yace a darakto talatin min ashabil ham wajen mutum talatin na samu daga baban Allah tabi'i ne ya gani a ido samu sahabi talatin ya gani ya yi zamani da ya yi karatu wurin ya tattambaye su abubuwa lokacin ana zuwa an fara zuwa kallon su wannan fadattijin da kake gani ya zauna da annabi ya ga annabi sallowa yanzu ka ga annabi ke ce na ga shi ya yi mana magana ka ba ka yi hannu da shi ka ji daɗin ka yi hannu da wanda ya hannu da annabi to ya samu wajen talatin min asabuwan kulluhum yakafuna difaqa ala nafsi kowa na tsoron kada ya mutu da munafanci yana bibiyar aikinsa kada ta kada da nake munafici ne wa wallahi laqad qata khawfu ittifaqi kullu sadiqina Tsoron munafunci ya yanke zukatan magabata na farko. li lidikki don sanin kana kananan munafici da jirgihi da manya-manyan ayyukan munafici Wata fafai da ke, da jumalihi da dunkulensa وساءت ظنونهم بنفوسهم أنهم دنجر وعيالك مؤمنا بشو حتى أنهم أن يكونوا من جملة المنافقين أنهم عنها قولوا كيف يكفن كيدا أنهم منافقا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة عمر كيف تنبين حذيفة صحابي النبي عمر صحابي حليفة النبي كيف تنبين حذيفة ويلم الله نشدتك بالله na gama ka da Allah tun Allah ka faɗa min gaskiya hal sammani laka rasulullah fi shin annabi cikin munafukan nan ya fa kuma na ci ya taɓa gaya maka ne munafuki ne ko bai taɓa gaya maka ba don Allah nake haɗa ka da Allah a matsayina senior ka a matsayina shugaban ka halifa haka ne yake da ba a taɓa ba da sunan ka sai dai amma wala uzakki ba da ka hada ba zan ƙara nema na yi alƙawari kowaye kai ban sake faɗa masa daga kai ban ƙara dawo duk ma yadda za ka yi ma yadda za ka yi wasu yadda ba ya yi ɗaya ba ƙari ba gida yana gida ba ina ai malam mutum na iya zama mana kuke bai tare ba sai dai a ƙarshe a hankali da kan ina faɗa muku hawa biyu ne mutum kalmi da kuma muna son bai tare ba sai dai daga dakon iya zama muna kuke sosai ba ka ji ba wai za ka mu idan salati kamo kusala an yi sanar da yan suka zuwa sallah suka zo ta gajiya jiki a mace da kyar mutum zai shigo sannan shiga mun ko ta rana aka karatu aka tashi yake malam na jina a yau ni muna hukin na ce kada ku bin haka ita to yayin da ake karatun nan nake na gaci ana ce a tashi ya nake ta yau to me wannan ba shi ne munafukin da aka yi magana ba mutum karfin wanda suka munafukan sai dai kai kokari kana ta yaki ce kana kana ta menene baka ji an ce an kakan mutane ba irin zaɓe suna tunkan ka kuka zama munafukai Yaya ilmu mu yanzu abin da ke nema yawai yawaita karanta siffofin su har mutum in ya siffatu da su ya sani domin in bai sani ba zai tafi dinga aikin munafukan ma yana sai bai sani ba alhaji kuma abin da ake munafancin ne ya abdullahi kai fata amanu ana nan zika bawan allah ya bar ka amincewa yanka wata ka kafa haƙuda Eh, su Umar na tsoro ɗan sauran sabai na tsoro wasaita tuzakkiya ya za ka wanke wanke kanka wa kada ta hana ha man huwa khairun ninka wanda ibi ta yana tuhumtar kansa inna min ala min imani daga cikin alamomin imani an yi tsahimar maru nafsa alamun imani kenan mutum ya dinga tuhuntar kansa kaɗai zama munafiki قال الحسن البصري رحمه ba ما خاف النفاق illa مؤمن ba wanda zai ji tsoron munafanci ya rasa inda zai sa kansa sai ne imani da zarar kana da imani za ka ji tsoron kada ka zama munafiki Wana ba aminahu ba wanda zai aminta shi kowa munafiki ne ba illa munafiki shi munafikin baya ganin kansa ikhwatul iman bi surwa li shiddati khawfi salati saboda tsananin tsoron magabata minan da nifaqi kanu yata'awwaduna billahi minhu fi salat har a sallah Allahumma inna na'udhu bika minan nifaqi suka nemi Allah kare daga munafinci Allah ka kare mu daga munafinci minan nifaqi آه، آه، يتعوذون بالله منه من الصلاة فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي إذا فرج بعد التشهد في الصلاة إذا يجمع هي أفضل يتعوذ بالله يكنني الله يخرج من النفاق ويكفر التعوذ منه جمع يوي يتوحي هل أنا جم جنا فقال له أحدهم wata rana wani la'alla daga cikin tabi'ai ita wai kai Allah ya gafarta mala malaka ya abin da yi. an tsawon nisa me ya baka da munafiki ya ma ba ka da munafiki kai ya ba ba ka da kai. da ana an hanka kai mana shi lamarin ba aka yake ba fa wallahi inna rajula la yuqallabu an dinihi mutum ana juyar da shi daga addininsa kissa a awa ɗaya ko yi kwalau ne a ce da shi daga addini munafiki na iya tsaka ma kairi duk a lokacin da baka faga ba hadihi wa tilka madu'atun wannan da wancan in ya hada abu ne da kan sa mutum ainihin mudu'atun lil hadisi ainihin nifasi kai dole ne a dawo a fara karatun munafincin nan da yawa kuma kullum kullum tun da zai mukusa min qur'ani mara ina magana kan munafunci. tsoron kan ba ke fara mu isa ba cikin mu malam sura guda aka yi sun ce sul munafiki nan kusan daga farko ta har karshen munafiki ne ba aya ɗaya ba sura sura su kutu sai da munafiki na yi Eh, yan daban ne, wasu masu ne munafukan ne, duk halar. tunda shi a wurinsa bai iya zama a wani addini Allah tunda Allah bai yarda da shi ba yana shigo cikin masallatai masallacin zai gundure shi ya duba ya duba abubuwa idan ba kwani yana iya tambayar mata masa ko ma na so shi ba in Allah shi ba kudu ba ta kawo shi ba Allah kamar hudu ba ba ta da gaskiyar Allah yana zuwa masallaci abin da ke sai ga an tafi yi ya bai da ya sallah kankana kada mun yi mun yasa sa kamar cewa ake ce mun yasa a kaga ba mu ji hudu wannan ba wannan surutu da ake ba a shi ba a gabana wata rana wani ba Allah mun je ɗaurin aure irin ranar jimma na tun na ɗaurin aure a gida muka je wajen ɗaurin auren su aka ce to yanzu ana jiran wakilin kafin shi a masallacin wanda yake sallah shi kowa ne sai shanya mutane a rana ya dinga surutu ya dinga magana ya dinga magana ya farba da mutane wai ashe ga wani a kwata shi kuma ta kashe shi shi wai cin wannan masallacin bai da yan kwamiti ne hatta za a bashi haka shi yau ce ma za a yabar bar mutum ya je mai dinga magana a masallaci yadda ka san hudu ba ma ba san tana cikin masallaci idan muke zai samu sallah kawai bai yi asara ko da yake da yau zuwa masallaci a samu ladan ga kuma ko ladan kaza ya zama kauye ne musamman kwasa da killa marai mahimmanlawa killa ne kuma a ɗan da ya samu da kuli ya yi karatun addini kuma yana zuwa ya zo ya zauna cikin jama'a ba a ma san ya yi karatu wasu ya shuri nuna mutane kawai da san komai ba illa ne sai dai mawai Allah ya taimake mu hmm. wanne iya sai ka duba ɗan dako ne ko ka sai yake ya kamata ka ba shi ansa bai kamata ka gyale shi ba a'a wannan kuma ai naku ne eh a'a kar ka faɗi shi ne yanzu ka canza ta eh, wannan ka bashi كل ده dama mafi na shiga masallacin nan na jin ka ya kyale shi kai da mutumin إذ مع ضعف الإيمان في هذه الآية الأزمان أصبح درون الإيمان أولا زمن يا تنشن يوم بيان في إذا منافقنا وغلبت الهوى جاء هوى تاير جاي دواء النفاق والجهل جاء جاهل تجد الأمن من النفاق آتى مؤمنشي دك منافنشي والجفلة عنه الله تعالى كعلى الأمن الحمد لله ذي الفضل والإحسان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فالحديث عن صفات المنافقين وعلاماتهم يكشف لنا طرفا من إعجاز القرآن الكريم حين فضح السابقين منهم رجم خفائهم وتسترهم بنفاتهم وبقيت آيات من القرآن وتطبق هادية لمعرفة المنافقين في كل زمان ومكان لمن تأمل ونظر بنور الله ولا يزال المؤمنون يدركون عظمة القرآن ودقة تعبيره كلما أطل النفاق برأسه وبرزت أوائف من المنافقين نعم أيها المسلمون ليست ظاهرة النفاق مرحلة مرت في التاريخ وانتهت كلا وقد سمعتم قول صاحب سر المنافقين حذيفة رضي الله عنه وهو يقول المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مالك رحمه الله النفاق في عهد رسول الله يعني هو الزندقة فينا إنما كان يقول النفاق في زمن رسول الله منافقون إيه، اليوم يعني زمن مالك يقال الزندقة والزندقين يعني فينا اليوم وإذا وسع مصطلح النفاق وتعدى الصميات المنافقين في عهد الإمام مالك رحمه الله أمكن أن يطلق على المنافقين أكثر من مسمى في هذا الزمان إذا توفر فيهم سيما المنافقين يقول ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤللا ذكره في القرآن حيث قال واعلم أنه يعني النفاق كل من قرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حضر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وجعلنا لكتابك متابعين وبسنة نبيك متمسكين اللهم جنبنا الأهواء المضلة والأدواء المهلكة واسلك بنا سبل الخير والسلام فأنت السلام ومنك السلام اللهم ارزقنا التوبة النصوح وأعذنا من الغفلة وأعصمنا من الذنوب والمعاصي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين